بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين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 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan rana ta laraba wanda yau ina ga a kalandance ɗaya ga watan biyu shine watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas amma ina da kyakkyawan zaton majalisar sarkin musulmi a wajen su yau talatin ga watan almuharram wanda yau kuma ya dace da goma sha biyar ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da shida wannan zama namu ne shi ne zama na saba'in da shida a cikin karatunmu na mako-mako da muke a wannan masallaci mai albarka Allah ka ba mu ikon godiya gare ka kusan zan ce mun yi hutu na wata hudu cif domin an samu shawwal zulka'ada zulhajji al-muharram amma kamar jiya muka rama. abin da yake nuna cewa lokaci ko ka shirya ko baka shirya ba zai wuce ko dai ka ribance shi ka zuba alkhairi a ciki yayi ma awon gaba da shi kafin ka je ko kuma ka yi shiriri ta ya wuce baka sa ko Allah kiyaye to a cikin taimakon Allah ga mu a cikin wannan sura yau mun soma suratun hadid wannan sura ita ce Sura ta casa'in da biyar a lissafin jerin surorin Alƙur'ani ta fuskar sauka. Mun sha faɗa cewa akwai bambanci dangane da lissafin surori ta fuskar sauka da kuma jerin yadda suke a rubuce. Ita ce Sura ta casa'in da biyar domin ta sauka bayan suratun zalzala ko azzilzal kuma kafin suratul da yawa kun fi sani da suna suratun muhammad saboda haka ita ce ta kasa da biyar a wannan jeri na saukarwa amma za mu ga a rubuce yanzu ita ce kuma sura ta hamsin da bakwai a jerin tsorin alkur'ani an ambace ta da suna suratul hadid domin Allah subhanahu wata'ala ya ambaci alhadid a ciki wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas Allah yake cewa mun saukar da bakin ƙarfi wanda akwai ƙarfi da kuma tsanani sosai a cikinsa da kuma amfani ga mutane. A nan malamai suka ce alhadid ana nufin shi ne sultan wato ƙarfi na shugaba Usman bin Affan yana cewa inna Allah yazi'u Sultan ma la yazi'u bil Qur'an Allah yana kangewa da shugaba abinda ba zai kange ta hanyar alkur'ani ba in kun fahimci wannan maganar yanzu zaman nan namu da sauran zaman maki da malamu suke yi Allah ya ce annabi ya ce aikata kaza a bar kaza amma nawa ne suke aikatawa nawa ne suke bari bal za maka ga gidaje na da'ara na tsiyata ko na sabon Allah ga sunan wannan wa'azin na mai wa'azi bi hana ba amma da shugaba ya ce kan na sake ji to dole za ka ji dukkan garan mutum in ya ga cewa zai ji a jika dole ne shafa wa kansa ruwa a yi masa aski to shi yasa aka ambaci alhadid a cikin ta to aka mata suna da suratul hadid wannan sura tana daga cikin almusabbihat ma'ana surori da suka soma da tsarkake Allah subhanahu wata'ala za mu ga usulubin da Allah ya amfani da shi a cikin surorin wasu an yi amfani da fi'ili mazi kamar ita suratul hadid da kuma suratul hashar da suratul saf wannan gashi sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi da hashar da saf wa ma fil ardi kun ga an ambaci fi'ili ma don an ce sabbaha kamar a ce fi'ili ne wanda ya wuce biyu daga ciki an yi amfani da fi'ili mubari'i da suratul juma'a da kuma suratul tagabun yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi al-maliki al-quddus al-aziz al-hakim kun ga shine ainihin suratul lum'a haka nan ita ma tagabun ta soma da yusabbihu ma'ana a nuna cewa ana yi yana ta maimaituwa kun ga biyar kenan uku fi'ili mazi biyu fi'ili mudari to sai kuma suratul a'ala sabbi isma rabbikal a'la shi kuma wannan kun ga fi'il amr ne ka tsarkake sunan ubangijinka mafi ɗaukaka. to wasu suna haɗa ta da suratul isra shi kuma sai ya zamo da masdari aka fara ba fi'ili ma ba ba mudari ba ba amr ba sai ka ce subhanallazi asra bi abdi kaga subhan shine masdari na sabbaha yusabbihu ko ka ce subhana ko tasbih ina fata an gane al-imamu ahmad Allah ya jin kai a gare shi ya rawaito hadisi daga al-irbab ibn sariya Allah ya kara masa yadda yace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya kwantawa bacci duk daren duniya hatta ya ƙara al-musabbihat har sai ya karanta wayannan surori wanda suka soma da tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala. Wai aiki ya sami Allah. Manzan tsira alaihi salatu wa salam yana da wani wuridinsa daban na Alƙur'ani, wanda wannan wuridinsa ne wanda yake kammala karatu a cikin kwanaki kaza. Sahabbai galibi a cikin kwana bakwai suke sokan Alƙur'ani. To kuma manzo alaihi salam ga wata wazifar in zai kwanta bacci sai ya karanta al don Allah tambayi kanka kai kuma me da me kake karantawa in za ka kwanta wani ma kashi bacci zai ɗauke shi da earphone a kunnen sai na jin kaɗe-kaɗe Allah kiyaye in rai ya halitta me kake zato a wannan lokaci Mara ya karɓar ranka kana jin kaɗe-kaɗe kila ma na baza Allah shirya to saboda haka wannan sura ta daga cikin ainihin al-musabbihat wanda malamai suka ambata in wani da isra guda bakwai kenan wannan sura suratul hadid malamai da suka bibiye ta suka ce ita ce sura mafi wahalar hadda me yasa tafi wahala saboda ta fi kowace sura kamannu ko kamanceceniya Dan ba za ka kama ayata duk da baki ɗaya za mu ga lissafin ayoyinta a wajen mutanen basra da mutanen kufa sun ce aya ashirin da tara lissafin mutanen makka da madina da sha sun ce ashirin da takwas mun ce duk sai bambancin wani tsayawa ne wancan sun tsaya inda wancan ba su tsaya ba shi za suka lissafa wajen a matsayin aya to babu wata aya da za ka kamo ta daga farko har ƙarshe baka samu wata kalma ce kama da wata aya ta wata sura ba kuma ka je ka gwada daga yau ka karanto ta ba wata aya da zaka ce na karanta ta daga farko har ƙarshe sai ka samu wata kalma irin ta a wata sura a cikin alkur'ani to sannan kuma kowace sura ta alkur'ani za ka samu Allah ya kai keɓance ta da wasu kalmomi wanda ba za ka samu a wasu surori ba. Komai gazartar sura to sai ka samu wata kalma wadda nan kadai za ka same ta don shi ƙulhuwallahu ƙulhuwallahu ahad Allahu Saman. akwai as-samadu a duk ƙur'ani in ban da cikinta lam yalid akwai shi a wata sura wa lam yulad akwai shi a wata sura kufu'an akwai shi duk babu sai nan ita kadai to haka nan suratul falaq suratul nas qul a'udhu bi rabbil falaq akwai al a wata sura in ba cikin ta ba hasidin idza hasad akwai in ba anan ba babu to ita sautul hadid da malamai suka bibiya suka ce akwai kalmomi 66 a ciki wanda ba surar da zaka je ka same su sai ita kadai Ta wannan sura tana da cikin surori wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yake karantawa duk dare bal sai ce a cikin al akwai wata aya wata ta fifici aya dubu ibn kafir Allah ya kai gare shi yace ina zaton fadin Allah ne huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim cewa wannan ayan ta kai matsayin aya dubu ko ma ainihin ta dara domin tsagwaron sifofin Allah ne subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wata'ala yace yusabbihu lillahi ma fi samawati wal ard abinda yake cikin sammai da ƙasai yana tsarkake Allah wa huwa azizul hakim kuma shine mabuwayi kuma shine mai hikima mai hukunci lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai nasa ne shi kadai yuhyi wa yumit yana rayawa kuma yana kashewa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne a bisa dukkan komai huwa al-awwal shine na farko wal akhir shine na ƙarshe wallahi shine bayyananne wal batin shine koyayye wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi masani ne dangane da dukkan komai to wannan ayoyi bayan Allah idan muka kalle su za mu ga malamai sun fayyace su daki-daki kamar haka na farko da Allah ya ce sabbaha lillahi ya tsarkake Allah wata irin tsarkakewa ake nufi malamai suka ce tsarkake Allah zai zamo ta fuska biyu tsarkake Allah daga dukkan tawaya tsarkake Allah daga dukkan nakasa duk abin da zai zamo tawaya ce duk abin da zai zamo nakasa ne to wajibi ne a tsarkake Allah daga wannan akwai abin da zai iya zamowa kamala kai ko ni a wajenmu amma in ka kwatanta Allah da wannan tawaya ce kai yanzu daga cikin kamala ka ko kamala ta a ce wani yana cin abinci cin abinci alama ce ta kana lafiya kalau marar lafiya ba zai iya cin abinci ba kamala ce da lafiya a ce mutum zai yi tsuguno sannan kamala ce a ce mutum zai yi bacci kamala sai a ce mutum yana da mata kuma kwalliyar rayuwa ne shi makana da 'ya'ya oh. to duk abin da za ka sifanta Allah su wata wata'ala da wannan ka kaskanta Allah kuma ka aibata Allah domin duka wannan kasawa ce ta waya ce me yasa kake cin abinci domin ka rayu Ba ka isa ka ce za ka rayu ba ka ci ba dole ka ci sannan ka rayu ashe bukata ce Allah ko baya da bukatar komai oh. baccin nan gajiya ce za ta taru a kanka sai ka yi shi za ka sanara ka samu lafiya ka samu walwala to Allah subhanahu wata'ala ce wa laqad khalaqana samawati wal arda bai bainahuma fi sittati ayamin wama masana min lughub mun halitta samai da kasai da abin da yake tsakaninsu a kwana shida kuma babu wata gajiya da ta same mu kai yanzu ka je ka duka gona kai ta noma tun daga safiya har ya zuwa magariba baka huta ba na farko ba zai yiwu ba in ma kwaya ce ta faɗa ba ƙarya kai wannan to za ka ji jiki lokacin da ta sake ka sai ka ji cewa kamar tsun ma jikakke kake to amma Allah subhanahu wata'ala babu abin da yake gajiye da shi subhanahu wata'ala to wannan kashin farko kenan tsarkake Allah subhanahu wata'ala daga dukkan tawaya kamar kamar wani abu da za ka iya cewa ɗan adam shi ya zamo ba zai iya ba misali Allah subhanahu wata'ala kamar ayat da na karanta yace wa laqad khalaqana as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub sannan ya ce afa a yi na bin halƙin awwal shin yanzu mun gajiya a wajen halitta farko ba gajiya ba kaga a nan kai gajiyayye ne dama tun da Allah ya halicci ɗan adam sunansa gajiyayye sunansa kuma kasashe wa kulika insanu da'ifa an halicci ɗan adam tun bil mai rauni ne da rauni zai fara kuma da rauni zai ƙare Allah sai ce wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fi samawati wa la fil ard innahu kana aliman kabira babu abin da zai iya gajiyar da Allah a cikin sammai ko a cikin ƙasai me yasa domin shi alimun ne kuma kadirun ne amma kaifa ko ni dole mu mun gajiya Dan <clears throat> kamar sai gajiyar da kai mata kamar sai ta gajiyar da kai kai wannan ka sai ya gaji yadda kai rigar ka sai ta gaji yadda kai abun hawan ka sai ya gaji yadda kai saboda kasawar ka shi ko Allah babu abin da zai gaji yadda shi to kaga Allah shi ne mai kamalar da babu wata tawaya ta tare da shi kashin farko kenan kashi na biyu tsarkake Allah daga kamanceceniya da dukkan wani abun halitta wannan wajibin ka ne duk wata sifa da za ka ji Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ko ma'aiki alaihi salam ya faɗa ma Allah wannan sifar to ka ji a ran kallon ka mithlihi shay babu abin da ya kama da Allah misali Allah yakan sifanta kansa da wasu sifofi kuma sai ya ambata ma 'yan adam irin waɗannan sifofin Allah yake cewa إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا basira. Allah ya halitta ɗan adam daga wato ainihin digon mani wanda aka cakuɗa shi kuma aka saka mutum a fage na jarabawa shine duniya Allah sai ya sanya ɗan adam sami an basira mai ji ne mai gane ne to kuma Allah ya ambaci kansa inna Allah kana sami an basira ganinka ko gani na irin ganin Allah ne abadan jinka ko jin Allah irin namu ne abadan suna kaɗai suka haɗa to sannan Allah ke kawo yabqa wajhu rabbika Allah ya ambaci kansa ko ya sifanta kansa da alwajhu Allah ya sifanta kansa da fuska fuskar Allah ta saba ma dukkan abinda ka taba gani ko ka taba ji ko kake tunani yadda san zatin Allah bai yi kama da duk wani zati ba to duk wata sifa ta Allah ba ta yi kama da kowace irin sifa ba saboda haka dole ne ka tsarkake Allah daga wannan duk wani aiki da Allah zai yi to ya bambanta da aikin da ɗan adam zai yi na sha buga muku misali Allah da ya kure gudun duk wasu masu technology da wasu masu ilimin kimiyya ilimin zamani za su yi abubuwa amma ba za su iya abin da Allah zai yi ba. Misali biyu, misali na farko ba wanda ya isa yi wata halitta ko ta ƙarfe ko ta roba ko plastic ko ma menene ne a ce a yi wata halitta wadda za ta dunga girma da kaɗan da kaɗan. Tana ci, tana sha, tana girma har ta kai gejinta. Ka taɓa ganin wannan? ba wanda ya yi wannan wannan halitta Allah ne shi kaɗai. to sannan wannan halittar za ta ji sanyi za ta ji ainihin zufa sannan kuma ranta zai fashi kuma za ta yi walwala akwai wanda ya yi wannan halittar ba wanda ya yi wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala to sannan ka kalli cikin dan adam yanzu daga sai ni'ima da Allah ya wa dan adam Allah ya kiyaye da wani abu zai wa mutum rauni kaga kafa ta yi rami ko tafin kafa ko gefen kafa ko cinya kaga wuri ya yi rami yana ta ruwa A ta magani a ta magani a ta magani sai ya warke sai ga wurin ya suke cif to yanzu da wani zai dan bangare wani gini to wannan gini shi ma zai ta ci kowa ya ta ci kowa har ya zama daidai ba zai yi ba a ce motar ka wani ya gwamce maka mota an cire maka bamba wani bangaren ta to ita ma za ta yi ta girma ta ciko ta daidaita daidai a je a yi maka neza to kaga a nan aikin Allah ya bambanta dukkan wani aiki shi kadai zai iya irin wani aiki subhanahu wata ala. to saboda haka mu tsarkake Allah daga kowace irin tawaya kowace irin nakasa kowane irin kashi sannan mu tsarkake Allah daga dukkan mancece da abubuwan halitta gaba ta biyu da Allah ya ce sabbaha lillahi ma fis samawati dukkan abin da yake cikin mai. wal ardi da kuma dukkan abin da yake kasai to tasbihin nan bilisanil hali ne ko bilisanil makal in muka ce bilisanil hal shine kallon wannan abun kadai zai nuna maka wanda ya yi shi ba abin wasa ba ne. Kallon wannan abun zai nuna maka wanda ya yi shi gagar misali ne. kallon wannan abin zai nuna maka kwarewa na wanda ya wannan abu na sha buga mana misali ka kalli ɗan adam babu halitta mai ban mamaki irin ɗan adam wata Allah yanzu mutum yana zaune za ka iya zuwa kai ta faɗa masa wasu kalmomi kai ta faɗa masa wasu kalmomi sai ga ya fashe da kuka kuma da za ka ta maimaita wasu kalmomi sai ga ya fashe da dariya shi din ne kuma yanzu yake kuka ya koma yana dariya ko ka sa shi dariya kuma ya koma kuka a daidai lokaci daya ba wanda Allah ya ma wannan sai dan adam to yanzu idan mu kalli halittar dan adam za ka nuna Allah da ya ne ta fara iko ne Allah ya yi mutum da kyawun diri Allah ya yi mutum duk abubuwan rayuwar nan masu tafiya a ban ƙasa duk da kankantar jikin ɗan adam duk da rauninsa kuma suna tsoronsa dabbar jeji mai tafiya in ba ta taɓa ganin ɗan adam ba da ta ga ɗan adam ta ga wani mugu wanda zai iya cutar da ita ka tambayi wanda suka san jeji a yanzu da jeji wato zaki zai fito farauta yana jin yunwa sai ga wata barewa ya bi ta a gudu sai ya gano ɗan adam to zai kyale bare wasu ya gama da wancan mugun sannan ya saboda zai iya gamawa da shi kafin ya gama da barewa Allah ya bashi a zuciyarsa dan adam hatsabibi ne zaka ga cewa shi ba zai iya fada wato na kare dangi da ginin da Allah ya masa ba to amma yana da dabaru ya tada da kaza da kaza da kaza bindiga adda mashi takobi kibiya duk domin ya kwaci kansa ko kuma yi zalunci to saka da bayyana irin wannan abubuwa to almuhim anan da aka ce yusabbihu lillahi shin ana nufin bilisanil hal ko ko bilisanil maqal in muka ce bilisanil hal duk abin da ka kalla yana nuna maka akwai Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid duk abin da ka kalla dalili ne da zai nuna maka lalle Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya a dukkan ayyukansa subhanahu wa ta'ala to haka ake nufi ko kuwa bilisanil maqal wato a dinga furtawa subhanallah subhanallah subhanallah da aka ce sabbaha ko yusabbihu wanne ake nufi bilisanil hal ko bilisanil maqal malamai suka ce duk biyun ake nufi amma ɗayan banda kafirai shi kafiri yana tsarkake Allah bilisanin hal la bi lisanin ba wani kafirin da zai zo ka je yana tsarkake Allah bal shi yana saka ma Allah ma kishiya dan wanda zai ce Allah ɗayan kuku ne kuma ya samu Allah kishiya bai tsarkake Allah subhanahu wataala ba wanda zai ce ga wani abin bauta banda Allah bai tsarkake Allah ba wanda yake jin wani zai iya aikin da Allah zai bai tsarkake Allah ba subhanahu wataala hmm. to sai malamai suka ce wannan tasbihin duk wani abu da Allah ya yi a ban kasa yana tsarkake Allah bilisanil maqal wa bilisanil hal saboda Allah yana cewa yusabbihu lahu as-samawati sab'u ko tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihin yace wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tabqaw tasbihahu wa in babu wani abu illa yusabbihu bihamdihi Fati yana yin tasbihi game da gode ma Allah subhanahu wa ta'ala walakin sai dai la tafqahuna tasbihahum ba kwa fahimta ya suke tasbihi to kun ga da Allah ce la tafqahuna ashe kenan bin sanin maqal suke kuma ya tabbata hadisi tsakuwa ta yi tasbihi a hannun manzo alaihi salam sauran sahabbai suka yi kaga wannan ya nuna da suna tsarkake Allah bi lisanil maqal shi sa malamai suka ce kafuri ba zai tsarkake Allah ba amma rigarsa za ta yi tasbihi takalminsa zai yi duk abin da yake tare da shi zai yi tasbihi shi kadai ne kan gari ma Allah subhanahu wa ta'ala hmm. to sai malamai suka ce wannan yana nuna matsayin tasbihi a cikin zikirin Allah domin akwai abin da ake cewa a tahliya qabla at-tahliya wato ya zamo an tsaftace katin kwalliya yanzu idan mutum rigarsa dukun-dukun da datti guga za a fara ko wanki kaga sai an wanki sannan a goge to wankin na sunansa a takaliya an tsabtace ta daga datti to sannan guga sunanta at-tahliya kaga anan an yi an yi kwalliya to shi sa zaka ga cewa tasbihin Allah za a soma da subhanallah sannan walhamdulillah sannan Allahu akbar kamar shi subhanallah tahliya ne kana tsabtace Allah kana tsarkake Allah da dukkan abinda wato bai tantance shi ba daga dukkan abin da bai dace da shi ba to kayi tahliya sannan kuma tahliya sai ka ce alhamdulillah Allahu akbar godiya ta tabbata ga Allah kuma Allah shine mafi girma to wannan aya bayan Allah tana nuna mana muhimmancin tasbihi da kuma dukufan yinsa mun karanta shi arba'ul hadith cewa subhanallahi tamla'ul mizan faɗin subhanallah tana cika ma'auni wato ainihin gobe alƙiyar wannan aya ko wannan gaba da makamantanta tana nuna irin yadda bayi da Allah ya halitta suke shi'urin ubudiyya cewa su bayi ne ababen mallaka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa suka suke tsarkake Allah wanda suke kan gaba a cikin wannan sune mala'iku wanda Allah ya ba da shaida a kansu yace yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna tsarkake Allah dare da rana ba sa yankewa mala'iku ba sa gajiya ba sa ci ba sa sha ba sa bacci ko gajiya kullun tsarkake Allah suke subhanahu wata'ala to ko kai baka yi ba ashe kai ne kuran baya in kai kai zaka amfana in baka yi ba kai ka ragu kai ka cutu kai ne ainihin aka bari a baya malamai suke cewa duk da wannan bautar da bala'iku suke tun da Allah ya halice su kamar yadda mun sha karanta hadisi manzo alaihi salam yake cewa sama ta yi nishi kuma ya cancanta ta yi nishi babu inda zaka aje yatsunka hudu Fati sai ka samu wani mala'ika ko dai ya yi ruku'u ko wani ya yi sujuda ko wani yana tsaye suna bautar Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana kullum bautar Allah amma idan alkiyama ta tsaya za su ce ya Allah ba mu yi maka bauta irin yadda ka tantanta ba to kai ko ni masu labi laraba ai kaga sai dai a hankali wani in dai ka gan shi ya cika dare da tarbi a hannu to karan rantse baka da kafara ta ɓaci amma ana zaman lafiya ya zo da tsarkake Allah yana tasbihi na istighfari a aje san wannan ba da ka gan shi yana tasbihi ka gan shi yana qiyamul layli to kashi ya hade yanzu an zo tuba ne komai yi sai to yanzu wannan rayuwar bai amfani ta Allah kiyaye to saboda haka Allah sai ce sabbaha lillahi ma fis a larabci akwai ma akwai man ma shi ne zairun ukala man su ne al'ukala. in aka ce ma fis duk abubuwan da suke ba su da hankali mun tafsiri suka ce an yi amfani da ma tagaliban galiban lil’ukala domin a rundaye masu hankali don in za ka lissafa don Allah da masu hankali da marasa hankali suwa suka fi yawa marasa hankali sun fi yawa in na ce masu hankali kada ka ce mun ana nufin dabbobi a'a yan adam aljanu mala'iku wannan su ne ake lissafawa da hankali amma dabba duk da wasu malamai suna cewa akwai ɗan hankali da Allah ya yi mata na iya bukatar ta rayuwa suka ce ba za a ce dabba ba ta da hankali gaba ɗaya ba kuma lallai haka ne akwai ɗan hankali da Allah ya musu kun ga su na jeji da suke rayuwa a jeji Allah sai ya yi masa hankalin da ya ɗara na gida saboda su suna rayuwa ta jeji a nan za su rayu su ba su haɗuwa da ɗan adam to kuma ɗan adam mutunci ne to Allah sai masu hankalin da za su gano shi kuma su kare kansu yanzu ba zai yiwu gada ko barewa ta ganka ta tsaya tana ganin ka sai ka ga kura kuma taba ganin ka ba Allah ya kinsa mata a ranta wannan makashin ta to amma misali idan ta ga jakin jeje ko ta ga giwa za ta matsa ka duba girman giwa amma barewa ba ta tsoron giwa kai kuma ka kaɗan fitik amma tsoron ka suke to Allah ya ba su hankali daidai da za su kauce mutum abin da zai cutar da su su kuma na gida tun da ana ta'amu ne za a yanka su sai aka ba su karamin hankali ka yanke wannan wannan da kallo ka yanke wannan wannan da kallo da an ba su hankali irin na daidai ba wata za ta tsaya wannan ni'ima ta Allah subhanahu wataala ya to almuhim dai ya kace al'uqala sune yan adam da aljanu da kuma ainihin mala'iku ko shakku babu in muka ce marasa hankali kaga duwatsu bishiyoyi ciyayi duk wani abin da yake ban ƙasa in ka cire ɗan adam da aljan sunansu aljamadat ko ko sunansu gairul ukala jamadat sune ne wanda suke ainihin sandararru ba za ka sa dabbobi a cikin jamadat sai dai gairul ukada dabbobi Allah bai masu hankali irin na takalifi ba to Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ma fi samawati wato abinda da yake cikin samai marar hankali to in Allah ya kiyaye tasbihin marasa hankali to ya na masu hankali kuma wannan yana nuna maka tsagwaron ilimin Allah subhanahu wata'ala kai yanzu da za a ce mu buɗe baki mutum biyar mai ta tasbihi mai ta tasbihi minti goma mai shiru a ce to kawo lissafin tsarin tasbihin da wannan mutanen su kai za ka iya kawowa ba za ka iya kawowa ba kai ko da mutum biyu ne suka kai minti sha biyar suna ta tasbihi kana saurara ba za ka iya lissafawa ba dan karshe ba tare za su ɗauka su aje ba ko ka ce za ka lissafa to na ɗaya za ka lissafa banda na ɗaya to amma Allah ya san adadin tasbihin da aka fara tun daga duniya ya zuwa yau kuma ya san nawa aka yi yau nawa za a yi gobe ila yau mai kiyama wannan yana nuna maka Allah kaɗai shi ne Allah subhanahu wa hmm. na sha faɗa mana hatta mala'iku da Allah ya saka su rubuta ayyukanmu ba don Allah zai manta ba, ba don Allah zai fatan lissafi ba, na ya zillo rabbi wa layarsa. Allah baya jahiltar komai, sana Allah baya mantuwa. Me yasa aka sa mala'iku suna rubuta komai, wa kanar insanu aksara shay'in dadala. Ɗan adam mai rinto ne mai da'in dani. Zai gama tsiya ta kunsa, kullum yana wajen shakiyanci. amma idan alkiyama ta yi aka tambayi sai ce aishi mutumin kirki ne ah ga wanda suka kare rayuwa suna shirka amma gobe alƙiyama su ce wallahi rabbi na makon na mu shirki. muna rantsuwa da Allah ubangiji mu ga Allah fa na mu shirki. to yanzu wannan gayan in ba a rubuta ayyukan su ya za a yi daru za su ce allabbur wannan abubuwan da ake faɗa su ba su yi ba su gani ba tun da gobe alkiyama kamar yadda hadisi suka nuna dan adam zai ce ya Allah ni ba na bukatar duk wata shaida idan ya ga littattafansa ba kyau miyagun aiki kata-kata sai ce to shi bai yarda shaidar mala'iku ba bai yarda shaidar kowa ba sai a ce to yanzu wa kake so ya ba da shaida ya ce shi sai dai ya zamo jikinsa shi zai ba da shaida Allah sai sai al-yawma nakhtimu ala afwahihim Hmm. saboda baki makaryaci ne an san shi in zaka bar dan adam da baki ba abin da ba zai faɗa ba shi ya sanya ya inganta a hadisi duk ran da garin Allah ya waye duk gabbai za su yi harshe magiya ka ji tsoron Allah a cikin sha'adin in ka saitu mun saitu in ka samu matsala mun samu matsala duk garin Allah in ya waye da hannunka da kafarka da idanka da kunnanka ta sun yi harshe magiya saboda shi ne ke da katobara zai iya girbe abubuwa labautar Allah na tsawon shekaru kuma zai iya faɗa kalmar da za ta za a zubar da dinare a cikin minti ɗaya to Allah sai ya toshe baki na al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa maka arjuluhum ya fi yaktubun Allah sai ya toshe baki hannu ya bayani tiryan tiryan kafa ma ta faɗa hasu ce wa kanu lima shahidtum alaina mutum ya daka ma fata sa tsawa me yasa kike mana mummunan shaida inda zamu tafi aita da zamu tafi ko baki sani bane sun sai an tsakana Allah an tsaka kulli shay Allah da ya ba kowa furuci mu ma shi ne ba mu ainihin furuci to abin da nake so na ce duk tasbihin da ake wa Allah na 'yan adam na mala'iku na aljanu na dukkan dabbobi suna nan kiyaye a wajen Allah subhanahu wata'ala ya san wanda aka yi ya san waɗanda ake yi ya san su wane ne irin za a a gaba wani na kamalar wato ilimin Allah subhanahu wata'ala hmm. to sai yace ma fi samawati wal ardi abin da yake cikin sammai da kuma ƙasa mafi yawa kuma ka ce gaba ɗaya duk alƙur'ani ba za ka samu jami'in ƙasa ba al'arzu mufardi ne al'arzuna shi ne jam'in ƙasa to amma ba za ga Allah ya ambaci jam'in ba sai dai mun fahimci cewa ƙasa ita ma guda bakwai ce Allahu lazi khalaqa sab'a samawatin wa min al misla mithlahunna mithliya ake nufi ta kamanceceniya ko ko ta lissafi domin muka ce misl kamanceceniya ana nufin sama irin ƙasa ce ta fuskan launi a misiliya fil adam wa min ardin mislahu na ƙasa ma irin sama ce malamai suka ce domin alƙur'ani yakan zaɓi kalmomi wanda suke masu sauƙin faɗa in aka ce al'arzuna za ka ji abin da nauyi a wajen faɗa to sai a mutum mufradi al'aruf domin an bamu labari cewa ita ma ƙasar ainihin guda bakwai ce sai ya ce ah, wal'ar wato sun yi tasbihi ga Allah abin abinda yake cikin sammai da kuma abin abinda yake cikin ƙasai wa huwa azizul hakim kuma Allah shi ne al'azizu kuma Allah shi ne alhakim Allahu akbar wannan sifofin zai yi wahala su haɗu a wajen ɗan adam mafi yawa in ka samu izza da wahala ka samu hikima in ka samu hikima kuma sai ka samu babu izza mafi yawa in ka samu mutum mai ƙarfi ko na jiki ko mai ƙarfi na mulki ko mai ƙarfi na kuɗi to za ka samu wauta in ba wanda Allah ya tsare ba za ka samu kama karya za ka samu cin zane saboda me saboda wannan matsayin da Allah ya ba shi ya taka kowa ya karye wanda ya ga dama ya wulakanta wanda ya ga dama to amma Allah subhanahu wata'ala duk da izzarsa kuma shi alhakimu ne me ake nufi da al'aziz al'aziz shi ne mabuwayi a cikin mulkinsa a cikin ƙudurarsa a cikin hukuncinsa al'aziz shi ne allazi na yi gulab shi ne wanda ba za a taɓa ta ba don Allah kun taɓa jin wanda Allah ya aiko a je yake ba zai je ba? an taɓa ji? da Allah ya aiko ce ka je to ba wakilki, ka shirya ba ka shirya ba ka yi shekaru da yawa ba ka yi shekaru da yawa ba wala sai tafiya hmm. ko ka taba jin wanda ya gari ba zai mutum ai Allah ya faɗi kalmar da ba wanda yake sallaka ce kullu nafsin za'iqatul maut ba wanda sai ya daga hannu ce ni ban da ni in kuma akwai shi ya daga a gani Ya ce kullu shay'in halikun illa wajha duk abin da yake ban kasa zai halaka zai zamo babu shi sai dai zatin Allah subhanahu ala shi kaɗai ne zai wasu to Allah mabuwaye ne buwayar da ba wanda zai iya rijayarsa wani daga cikin larabawan jahiliya yake cewa ainal mafar wal ilahul ghalibu ainal mafar wal ilahul talibu yake ta ina maguda ina na maguda inda Allah ne zai neme ka ainal mafar wal ilahul talibu ina maguda ina maboya idan Allah ya neme ka a wanda isa yace wal asharamul maghlubu wallahu da galibu yace domin shi asharam abin rinjayewa ne Allah shi ne mai rinjaye wallahu galibun ala amri Allah marin jayi ne a dukkan al'amuransa gabaki daya wani zai ga cewa to yanzu wannan abubuwan da suke ta faruwa a rayuwa to kuma Allah ya san da su kuma yana da iko ya ne to ai duniya ba komai ba sai a wajen Allah subhanahu wataala na ta faɗa mana misali wallahi masal al yanzu da zaka zo a gonarka ko a filinka ko a kofar gidanka musamman irin yanzu lokacin damana ka samu yara sun zo sun shata layi wannan ya ce ga gidana a filinka ya zo ya dunkula ƙasa ya yi ‘yan ɗakuna wannan ma ya ce ga gidansa a ganga rigima ka ci min iyaka ka ci min iyaka in ka gamsu ya zaka dariya zaka ka wuce ka san shirme suke an jima za zaka zo ka gaba su sai wurin to ba mu kai wani matsayi ka wajen Allah subhanahu wataala Allah ya san dai iyakan tika tika ce kai da'a kai da'a karshe dai ka tike zuwa ga Allah mutum ya fi tsara ya shaki yace karshe dai ya tike wajen Allah wa anna ila rabbikal munta'a makura dai a wajen Allah ne shi ke nan, kowa a zai ciki to shi ne al'azizu Allah mabuwayi kada ka taɓa ganin ana wani abu wanda ba daidai ba wai ka gashi to wani an fi ƙarfin Allah ne a Allah yana da hukunci guda biyu ko kuma hukunci uku akwai alhukumu alƙadari alƙauli akwai alhukumu addini a shari'i sannan akwai alhukumul jazai shi hukunci kadari kauni Allah ya hukunta kaza zai faru wannan abun ko yana da kyau ko ba ya da kyau sai ya faru mu a matsayin mu na mu'minai musulmi ni'imar da Allah ya mana al-imanu bil ghaib mun yi imani da gaibu wal imanu bil qadar kuma yadda dukkan abin da Allah ya kaddara misali mun yadda a musulunci duk mutumin da ya mutu kwanansa ne ya kare ba wanda ya dauke ran wani in kwanansa bai kare ba musulunci duk da aka kuma da ita ta'addanci ga rayuwar wani ba amma ba wanda sai ya kai wani lahira kwanan kwanansa ba su kare ba duk yadda yake kinsa kamar yadda ba zai iya kara masa ba idan kwanaki sun kare duk yadda yake son sa to amma Allah ya kawo duniya a matsayin gida na jarabawa in ba dan tsaro kuma kadari ba to ba za a tantance wanda yake na kirki da ba da kirki ba da kuma a hukumar shari'i hukumar kadari wannan yana kan kowa hukumar shari'i shine wanda yake mai da'a ya aikata wanda yake kangararre ya zama ya fitarci ba Allah subhanahu wa ta'ala to dai Allah shine alifin al-aziz ni na san kila wasu sun karanta rubutun da wani yayi daga cikin wanda suka shugabanci kasar nan tsoho tukuf yi wani rubutu na ban tausayi wanda yake nuna rayuwar ba komai ba ce kaza kaza kaza kaza wato zaka tausaya dukiya da matsayi da wane ne duk sai ga baki ɗaya masu ƙarewa ne an yi shakiyantar an yi shegantakar amma kuma yanzu an abin da ya rage kaɗan ne duk abin da mutum zai ci ga sai dai fata mutum ya je ne yana fice aka zare naman bai sani ba kaji ne baya ci shi yasa ya rame ko bai ne yana naka haka gangara ake sha ita kuma gangara Allah ba ta da burki in ka tafi sai ka to wannan zai nuna maka kawai kai abin da Allah ya ce kai wallahi ba riba da tauci wannan amma duk abin da zaka yi gadara da shi mulki lafiya matsayi ana nan ko ka tafi ka bar shi ko ya tafi ya barka to Allah dai shi ne, al-aziz ne mabuwayi sannan alhakim malamai suka ce wannan mushtaqun ko dai min al-hukmi ko min al-hikma ko ko min kilayhima shi alhakim an kira to wannan daga al wato idan muka ce alhakim Allah shine mai hukunci to hukuncin Allah kamar yadda muka ce yan uwa shine al-hukmul qadari al-kauni al hukmul qadari al sai kuma alhukumu shar'i addini in muka ce alhakim ah, minal hukum kenan idan muka ce minal hikima to kuma Allah ne zun hikima to za mu ce an ciro alhakim daga dukkan biyan, Allah mai hukunci ne kuma hukuncin da yake cike da hikima duk wani hukuncin da Allah zai yi to akwai hikimar da tsaron ɗan adam zai iya gano wannan ba hukumar shar'i ne ko alhukumar kauni yanzu idan muka ɗauki alhukumar dini a shari'i. akwai abin da Allah ya shar'anta mana kai yanzu a tunaninka sai ga me yasa aka yi kaza ba dole sai ka gano ba yanzu misali adadin salloli asuba raka'a biyu asuban nan ka yi bacci ka huta to sai aka ce raka'a biyu za ka isha'i ka gama kujiba kujiba ta faɗi tashin kasuwa masana'anta sai aka ce hudu za ka yanzu wa iya hararo dalilin da aka ce a yi asuba biyu azahar da asar isha a yi hudu a wanda ya ce gado ga yanzu idan da hankali ne naka sai ka ce to idan mutane suka tashi a huce to a yi raka'o'i masu yawa amma idan an gaji a yi yar kaɗan amma Allah sai ya ce isha'i hudu za a yi kaga wannan hukunci ne wanda yake a shar'i addini ba za ka iya hararo wani dalili Allah subhanahu ta'ala ya ce a yi haka wata take tambayar na Aisha ta ce ma ba da nisa ta ƙabis sauma wada ta ƙabis sala me yasa mata in sun samu tsarki daga jinin al'ada suke rama azumi ba sa rama sallah kaga sallah dai wajiba ce azumi kuma wajibi ne amma idan mace ta kammala jinin al'ada misali wata za ta kwana uku wata kwana biyar sallolin da ta samu kanta a wannan hali sun wuce ki nan ba za ka rama ba kuma wajibi ne akan ta kafin wannan lokaci amma kuma za ka rama azumi to me yasa aka ce ta rama azumi ba a ce ta rama sallah ba ita wannan gabar wasu za su iya dan hararo hikima su ce to wala Allah shi azumi wani abu ne so ɗaya a shekara ita kuma sallah ta yau da kullum ce wani Allah shine dalili wani shine musulmi kan mutum ya dan shinshino hikima ya dan tabo dan abin nan ya hararo hikima amma akwai abin da kawai sai dai ka sallama yanzu misali lokacin da Allah ya haramta riba sai larabawan jahiliya suke ja'iza da mazu alaihi salam to yanzu kuɗi na ne wannan na je na siyo kaya na sayar na tiriba, ba. to wancan kuma yanzu ya ranta makadara yanzu a ce dubu ɗari na siyo kayan dubu ɗari na tiribar dubu ashirin an gane to wancan ya rance min dubu ɗari kuma ban samu ne kasuwanci ba sai wata ɗaya mai laifi na na ce ba ne dubu ashirin wanda inda a hannuna take ina zuwa zan ci dubu ashirin kun ga wannan hankalin larabar jahiliya kenan suka ce me bambanci aji zai fa'ida wannan ya tare maka wata fa'ida domin ya karɓe maku inda da ka kasa juyawa to kuma shi ya amfana to me yasa ba za ka amfana daga cikin shi amfanin da ya amfana ba Allah sai ce wa halallahu bai baia wa harrama riba kawai shi kenan Allah da ya halatta saye da sayarwa kuma ya haramta riba to sai me kuma haka dole ba dole sai ka san me hikima ba tare da cewa malamai sun ambaci wato matsaloli da riba take haifarwa amma da abin da ke so in ce kun ga wannan hukunci ne shar'i Allah zai hukunta kaza da kaza amma kuma ba dole sai ka san hikimar da Allah ya ce ai wannan ba yanzu misali gado Allah ya ce a ba namiji kashi biyu a ba mata daya kun ga ai an gano dalili namiji shine ya fi daukar nauyi ka kaddara mutum ya mutu ya bar ɗansa ɗaya da kuma mata biyu ma'ana 'ya'ya uku namiji ɗaya mace biyu sai ya bar miliyan biyu sai aka ba namijin miliyan ɗaya su wani mata kowace dubu ɗari biyar biyar kuma dama lokacin auren ya kusa ya za a yanzu sai ya nemo ciko a wannan miliyan ɗin ya masu fanitin wannan miliyan ɗin tasa sai ya nemo ciko ita kuma kowace ta sa na ta banki ko ta sayo keken ɗinki ko injin taliya gani to amma kai namiji kai ne shawuya shi sa sai aka ce to a baka kaso mai dan zoka yadda zaka hidimta ma rauna na kaga wanda ba su gane ba sai suke ganin ai an yi danniya yaushe za a zo a ce wai a ba namiji sama da mutum ita ba ai adam bace ba a antum alamu amillah ko kuka sani ko ku Allah ya sani ba lokaci dai na tsaya a nan dole sai Allah ya mu rana ya ce mu dora akan wannan gabar abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya zanta mu daidai dai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh